ala kulli halin bari mu tafi haka tun da na ga kira akan shi ne wannan kuna ta bani hoton cewa idan sa ina dogon shirin tunda kuna da dogon shirin ba da amfani tsakani da Allah ba ku mu zata amfani والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به والباطل ku bi يتعلق به النفوذ ولا يعتد dubi wannan ita ce maganar imamul haramai yace shi abin da ake kira as-sahih shine ma ya ta'allaku bihi nufus wa yuhtaddu bihi wannan wato yana cikin hukunce hukunci kenan na al-ahkam al-wadhiyya a ce abu kaza sahihi ne ko a ce abu kaza batil ne wannan hukunce hukunce ne cikin hukunce hukunce na al-ahkam al-wadhiyya bayan ya zama magana akan al-ahkam at-taklifiyya to ji as-sahihu menene as-sahihu idan an ce hadhihi ibadatu sahiha ko idan an ce haza amalu sahihun ko kuma idan ce haza batil ne ce wasu sahihu ma yata'allaqu bihi nufu shi a sahihu shine abinda barkatuwa ya rataiwa da shi wa yutaddu bihi kuma a kida ya ta matsayin ibada duk lokacin da aka ce wannan ibada sahihu ya ce abin nufi ta zartu an gane ku duk lokacin da aka ce wannan ibada an karɓe ta ma'ana ta zarta ta zama ya al'a'i kida ya cikin babin ibada don ta da sharuɗa da karɓa wal batilu ma la yata'allaqu bihi al idan an ce al-batil to shine abinda zartuwa ba ta da kaiwa da shi wala da bihi kuma ba a kida ya ta cikin ibada abinda da yake so ya ce a nan gurin wato su hukunce hukunce kafi biyu ne akwai kafi na farko ya tafi ibada kamar sallah kamar azumi kamar zakka kamar aikin hajji akwai kashi na biyu ya shafi mu'amala kamar albai ashira an gane ku? al annika wannan duk ya shafi mu'amala to ita ibada ita ce za a kirga ta cewa ibada ce idan an kirga ibada sahihiya bi ma'ana annaha yu'taqtu biha ala annaha ibada a iya gida ya ta cikin ibada dan ta zama sahihiya to za ta zama sahihiya ne idan ta cika sharuɗa na karbuwa shi kuma kamar albai da ashira da al'ijar to wannan za a iya cewa abu ne wanda yake an nafasa shi shari'a ta zartar ya halatta a cigaba da shi to idan ya zama sahihi ma'ana shari'a ta zartar wannan kasuwancin an gina shi kan sharuɗa na karbuwa lokacin da aka cewa ibada ba da ya zama ta rasa sharuɗa na zamanta ibada wani zan ka layu ta ha lokacin da aka ce bai ne wanda yake batin to shi ma wannan batin din ya zama wato lam nafas shar'an lam nafas shar'an shari'a ba ta tanfizin ta ba ta zartar da shi ko da mutane sun zartar wanda ya karbi kudin wani a kansa to sun karba ne ba ta hanyar da shari'a ta zartar ba ba ta haramun su kenan wato akwai bambanci tsakanin ibada da kuma al-mu'amalat abin da yake na ibada wanda wanda ya zanta sai ya haza sai un yu'tadu dubi an gane ku dai kara bayani a cikin shi as-sahih wal batil min asbab al-hukm al-wada'i لأنهما حكم wa الشارع alayhima al-ahkam al-shar'iyya fi al في da al-batil muna tsakanin hukum da wabai wannan suna cikin hukunce hukunce ne ko kace kace ne na abin da ake kira al-hukm al-wada'i li'annahuma hukumun min al-shari' domin su biyan gaba ɗaya hukunci ne da shari'a ta zartar ala ibada kan wadansu ibadoji wal uqudi da kuma wadansu ma'amaloli al ibada ibada al uqud kuma ma'amaloli kalbai wa shira idan suna cikin uqud kamar ijara tana cikin uqud Wasu kubra alaihim al ahkam shar'iyya kuma kan ka ake gina hukunta hukuncin shari'a wa sahihu lughatan as idan an ce abu kaza sahihi ne a lugance to ne abin da ya kubuta daga wata cuta kamar yadda wani mawaki ya ce walailin يكون المرء من ظلماته سواء سحيحات العيون وعورها وليل wato wa rubba laylin yanzu dama za ka samu wani dare ya kone mar'u min zulumatihi wanda mutum saboda tsananin duhun wannan daren za ka ji mutum yana cewa sawa'un sahihatul uyuni wa uruha yayi daidai ne a cikin wannan dare tsakanin idanun da suke masu lafiya da idanun da suke masu illa yadda ido mai illa baya gani haka da jayin ido din ma baya gani saboda duhu ya yi duhu to kaga nan gurin abin da yake so ya ce maka kalmar sahi a cikin wannan baitin wasa tana nufin min as-salimu min al-marad idan da yake kubutacce daga illa shi kansa daidai yake da idan da yake mai illa da shi ne sahi sawa'un sahihatul uyuni wa uruha baka ga hawar jam'i ne na kalmar aura aura idaniya guda ɗaya da take da illa al'ur idanu da yawa waɗanda suke da illa بابا العور العور سيني العيب العور سيني العيب أو المرض إلا بارك الله بريجا حتى تكيني بان في الصحيح حتى كل لغة أنا نسمي إيه؟ السليم من المرض نعم وابتداء ما يتعلق به الدخول ويختم به عبادة كان أم عقبه فالعقول في وأما العبادة فتوصف بالاعتداد فقط فالاعتداد لفظ يصدق على كل منهما ولو اكتفى به المعرف لكان أخطر إلا أن يقال إنه جمع بينهما بقصد الإيضاح والصالح المبتدئ ولا يمتد بالعبادة أو العقد إلا إذا توفرت الشروط وانتقت الموانع فيحكم الإصلاح فمن صلى صلاة مجتمعة شروط وأركانها ملتقية موانعها فكفيها من صلى ثلاثا من صلى ثلاثا مجتمعة مجتمعة مجتمعة شروطها شروطها وأركانها ملتقية موانعها فهي صحيحة أو معتد بها شرعا ومن باع بيعا كذلك فهو نافذ ومعتد به. مثل الصحيح الإسلامي shine ce ma ya nufuzu wa yuhtaddu bihi ibadatan kana am karin bayani ne akan abin da shi mai littafin ya faɗa tunda shi kawai ya fita sai ya ce ma ya ta'allaku bihin nufuz wa yuhtaddu bihi shi kuma sai fara da bayanin ma ya ta'allaqu bihi nufuz wa yuhtaddu bihi ibadatan kana am aqadan ibada ne kasalatu wal zakati aqadan kalbai wa idan ka ɗauki wato uku su ne ma'amaloli kamar cinikayya da sauransu su safa undukut ana tuffanta su ne da kalma ta nufus wal i'tidal da kuma kalma ta al-i'tidal kamar da na faɗa al-i'tidal shine kidaya abu a matsayin karbabbe an nufus daukar shi a matsayin zartacce shari'a ta zartar a ci gaba da yin sa wa amma al-ibada amma ibada kuwa fa tusafu bil i'tidal faqat ana siffanta ta ne da al-i'tibad a ce hadhihi ibadatun mu'taddun biha ita ba a siffanta ta da nufus yake fal i'tibadu lafzun yasduqu ala kullin minhuma idan ka dauki lafzun al-i'tibad yakan gaskatu akan dukkanin biyun yani yakan gaskatu ibada yakan kuma ولو اكتفى به المؤلف in ba mawallafin kawai ya taƙaita a kansa ya ce ما يتعلق به الاعتداء كويتي ما يؤتد به ويبدا يكفي بعد يكون يكفي وقوف مكان اكثر بياض ما ما في تكيتوا شيء اكثر الا ان يقال سيدي فان جاءت انه جمع بينهما لفحص الايضاح ya kawo ababen guda biyu ne da annufus da al'itidal a madadin ya bar al'itidal kadai saboda ne likafin ibahi don nufin bayyanar da ma'ana da talibin mubtadi da talibi wanda yake mai zaman ilimi a matakin farko kila eh, shi yasa yace ma ya ta'allaqu bihin an wa yutaddu bihi a madadin kawai ce a sahihu ma yutaddu bihi لذلك كان أم أكد كان لا يشهد به مدازين تنتمي وما يؤتد بالعبادة أو الأكل ba a kidaya ibada a matsayin ibada ko cinikayya a matsayin cinikayya illa idza tawaffara fi shurut sai in dukkan sharuɗa sun cika na ibadar ko ita mu'amalar wan tabatil mawalihu. kuma dukkan ababen hani sun kau sun koru fa yuhkamu bis sihha to sai a bayar da hukunci na inganci akan wannan ibadar ko kasuwanci فمن صلى صلاة مجتمعة شروطها wa arkanuha dukkan wanda ya sallar da sharuɗanta sun tattaru gaba ɗaya rukunanta sun tattaru gaba ɗaya muntafiyatan mawani'uha kuma ababen da ke kore sallah din sun kau fa'iyar sahihatun to wannan sallah ta zama karɓaɓɓa kenan sannan kuma ai mu'tatu biha shar'an a shari'a ana kira ya a cikin jerin salloli wa man ba ba'a bai'an kazalik wanda duk yayi wani cinikayya na kasuwanci shi ma kazalika ma'ana kamar haka mustama'an shurutuhu wa arkanuhu muntafiyan muntafiyatan uku. an gane ko to shi ma ya zama kenan eh, karbabbe fa huwa nafizun wa mu'taddun bihi wannan kasuwancin ya zama zartacce kuma ana gida yake a matsayin kasuwanci da shari'a ta yadda da shi yana cikin jeri na nau'ikan kasuwanci da shari'a ta yadda da shi والنفوذ لغة المجاوزة وأصله من نفوذ السهم وهو بلوغ المقصود من الرمي وابتداء التصرف الذي لا يقدره تعافيه على رفعه وذلك مثل عقد البيع والإدارة والنكاح ونحوها فإذا وقع العقد على وجه صحيح لم يقدر أحد المتعاقدين على رفعه لفظ النفوذ على رفعه abin da yake nufi almujawaza wato sallakewa wato abu ya sallake da'ira ta rashin karba ya shiga iyakar karbuwa ke almujawaza sallakewa wa asluhu min nufuz sahmi asalin kalmar nufuz daga nufuz sahmi ne wato eh, zartuwar mashi ko kibiya da aka harba wa huwa shine wato bulugul maqsud min duk wanda ya jefa maji ko ya harba kibiya makasudin da ya sa ya jefa ko ya harba kibiyar shine ya samu ne ya samu abin da ya jefa to lokacin da majin ya kai da abin da ka jefa ko ko kibiyar ta kai da abin da ka jefa ko ka harba to wannan sai a ce ba ta hamun na sai bi ma'ana ya tasu ya isa zuwa ga makasudi an gane ko wannan shine a cikin lugha wajilahan amma a yare na malamai kuwa idan sun ce nusus shine at-tasarruf alladhi Mota yaqdiru muta'afihi ala rafi shine dukkan wani tasarrufin da waɗanda suka yi shi ba su da ikon fata shi wato ba su da ikon fata shi a shari'ance dukkan wani tasarrufi wanda waɗanda suka yi shi ba su da ikon fasa shi a shari'ance zai ce maka ina sha'awar sayar da littafin nan an bai da to ka ce to za ka siya ce to ka wani ra dubu daya ka siya ka ce a dari tara da muka ja na ja ka ja ka ce to shi ke kai na ce kawo dari tara da hamsin na ba su littafin ka duba ka ce kayan da shi da dari da dari babu wani aibi da zai hana ka saya ni kuma na karɓi kuɗi na kirga na ga cewa sun cika babu wata yagaggiya ko ta jabu a ciki shi kenan na fita nan na ganin da alwala na dawo kaga mun riga mun rabu mun rabu kana mai yarda da littafi ina mai yarda da kuɗi bisa ga wannan farashi to lokacin da na dawo daga alwala bai isa ba yanzu in ce na fasa ba na littafi na ga ka kai ma baka isa baka ce ka fasa ga kudin ka bani bani na ga littafin ka dan ya zama zartacce a shari'a saboda me ya cika sharuɗa da ake bukata a kafirin domin daga cikin sharuɗan dai ya kasance an sami alba'i an sami almustari an sami almusman ina abin da za a saya din sil'a sannan an shafi an sami al sannan mun samu al-ijab wal qabul ka da na sayar sannan babu wani aibi inda an samu aibi ne za ka dawo kamar bayan ka tafi da littafin sai kaje ka samu a daga shafi na ɗari da biyu fa sai zuwa shafi na ɗari da biyar bayan shafi na ɗari da uku da na hudu kaga wannan aibi ne za ka ce to na fasa wannan an baka zaɓi don kana da siyarin aibi kana da siyari ne idan an samu aibi a cikin abin nan cewa ko ka zartar ko ka rushe ba ma ka je littafi ba abin da ya faru to baka isa ka zo kuma ka fasa ba wannan na buga misali da littafi tun da mutane bai ne abin ya shafi kowane irin abu da za ka sayarwa wani ko ya saya in dai ya cika sharuɗa na sayayya an da to daga baya mutum bai isa bai zo ce ya fasa baya da wannan zafin a shari'a ya suke haka ya suke wannan maganar me ya ma'anar na je wa alwala na dawo ina kamata wani wannan maganar ba ci gaba والتصرف الذي لا متعاطيه على رأسه Shi shine tasarrufi wanda yake waɗanda suka aiwatar da shi ba su isa su dauke shi ba su sun fara to wannan shine annufus a cikin islahi da ta hada bai wannan ma da la tastati am tataraja wa ana kadhalika la astati wa ana ataraja inda gana da wannan take su suke nan ga kudin ka to wannan musabaha ne ne ni danganin da mata amma ba ya yace ce mu dole sai yi hakan ba an bayyana ku wa dalika wa dalika فإذا وقع على صحيح لم يقدر المتعاقدين على رفعه waɗannan ababai na kulla kasuwanci ko kulla aiki na leburanci shine ijara za ka je ka yi da a gonarka daga karfe takwas zuwa karfe biyar kana aiki iri kaza a bisa ga ba ka kuɗi iri kaza kai yadda na yadda daga ba ka cewa ka fasa ko ni in ce na fasa har kuma idan muka yi tsayayya ɗan kamar yadda na buga mana misali ba ka shaka fata ko ne ce na fata haka idan aka zo aka kulla aure ba ka cewa ka fata ne ce na fata sai kuma in wani abu ne ya faru mutum ya saki to shi wannan kuma hukuncin su daban amma dai wannan wanda shi ke ya fara da ta kullu ko da waka ala akadu ala wajhin sahihin idan kullu mu'amala ta kullu bisa ga fuska sahihiya lam yaqdir ahad al muta'aqidain ala rafihi dai daga cikin ma'uta mu'amala guda biyu bai sai ce to kuma na ba ta bane ba zan yi ba wa'alam wa'alam anna al-ibadata laha afarun laha afarun wa huwa bara'atu zimmati mukallaf wa suqut al-talab والعقد له أثر وهو الثمرة وهو الثمرة المقصودة من العقد فإذا عدم في صحة العبادة والعقد ترتب الأثر على الفعل وبدأت الهمة في باب العبادات وترتبت الآثار في باب العقول وإلا فلا والأثر في باب العبادات واحد وأما في العقول فكل أحد له yace wa alam anna al ibadatu laha asar ibada tana da wani tasirin ta wa huwa bara'atu zimmati al mukallaf shine warkuwar zimma da shi al mukallaf idan an ce zimma a larabci shine al ahad ko al aman ko al kafala wato shi mukallafi wanda ke shine al baligh al aqil an riga an rataya ibada akan cewa yayi ta ana neman shi da ita kuma mu fara bin biha shara lokacin da yayi ibadar nan to amfanin ibadar shine wannan neman da ake to ya riga ya sauke shi ne ake gabara a cikin madin ya riga ya kubutar da gaban bayansa ya kubutar da wuyarsa daga nema da ake da cewa yi wannan abu wasu kotu salaf neman kuma ya riga ya fara yake nan tunda ya riga ya aiwatar da ibada din sai dai idan ibada ta wurin take da to kuma ah, kullama ta kawara وقتها تكرر الطلب مرة أخرى kamar yin sallah tun da kamsu zawatin da fi kulli yawmin wa laila kuma an ce kai sallah a zai da rana ta bata ce amma ana kullu ba ta karara wani shams ta karara talabu al jiha. ta karara talabu bil jiha. biha duk lokacin da rana ta kawo daga tsakiya to wannan neman kai sallah din ya sake zuwa to da kai kuma ta dauki sai kuma rana ta sake barin tsakiya inda game da azhar ina fata mun fahimta wal aqdu lahu asar haka ita kanta kundace ne ta mu'amala tana da tasirin ta wa huwa samaratu al maqsudatu min al aqd shine manufan da ta sa aka kulla kasuwancin ai abin da ka na sayar maka da littafi ne yanzu ba ni da bukatar littafin na kuma kasuwa zuwa ga kuɗi kuma abin da ka ka sayi littafin kai yanzu ba ka da bukatar kuɗin ka kuma kasuwa zuwa ga littafin to ta ka halatta mana hanyar da zan samu kuɗi kai ma hanyar da zaka samu littafi to kaga wannan shine samara din babban abin da kake nema ka samu inda an ce bai halatta ba ai kasuwanci to da ya zaka da kuɗi bayan kana son littafi ko ba ka da littafi ga kuɗi kuma an ce kar mu kasuwanci amma tun da aka halatta mana kai manufar ka ta tabbata ni ma manufa ta ta tabbata فإذا حكم بصحة العبادة والعقد tarajjar al'asar idan aka zartar da hukuncin cewa wannan ibada ko wannan kasuwanci ya zama sahihi tarajjar al'asar to tasirin da ake bukata ya tabbata kenan alal kan wannan aikin da aka yi na kasuwancin ko na mu'amala fabari a cikin ma ibadar ibada idan babin ibada ne lokacin da ka riga ka yi ibadar to tasirin ibadar shine mai sauke nauyi a kanka wa tarattabat al-atharu fi bab al-uqud idan a saye da sayarwa ne lokacin da kasuwancin aka ce ya yi to kaga wannan tasirin da ke biyo bayan kasuwancin ya tabbata shine amfanin in su kuɗin da dazu dazun nan kafin minti biyu da suka wuce baya sun wannan kuɗin aure na haramun ne dan ya zanto mun babu akali amwalin nasi bil batil naira dubun ka ko naira ɗari tayan ka da hamsin suna aljihun ka ina son lallai in samu dan in kashe ɗari biyu ko uku yanzu in sa hannun ɗauka cikin aljihun ka in kashe ya zama haramun ne to amma da na baka littafi kai yadda ka bani kuɗin kaga sun zama Allah kenan to shine tasirin to amma ka dauki littafin a matsayin naka ne ka rike shi fi hauzatika wa annaka tatamallakuhu huwa mulkun lak wannan haramun ne amma lokacin da ka ba da kuɗin ka karbi littafin kaga ka samu fa'ida shi ne littafi ya zama maka da ya zama naka kana fi ya zatik ni kuma na samu dukiya ka zama ta wata yi ta sarrafi wato abin da ya ake nufi sama a babi na ibada shine ne a zimma samara na ababi na al'ukul shine mai al-manfa'a dan ba wata zimma a ka cewa dole sai ka kasuwanci ko dole sai ka ga ko dole sai ka ga an gane ku to amma al-manfa'a an ta turidu al-manfa'a da zalika bi ita aw sharik manfa'a kake so turidu an tantaka al-mal wa laysa inda mal lakin inda ka sil'a fa bi ita hadhihi sil'a da likai tahsul ala mal wa hada yuridu sil'a indahu mal wa laysa indahu sil'a fa yuridu hadhihi as-sil'a bi ainiha liki yantafi'a biha to kaga ni da shi kowa ya samu mai manfa'a ya samu manfa'a ta mal ni na samu manfa'a da littafi ko shi ko kuma al-aksu bil aksi shine wa tarakkat al-atharu fi bab al-uqud an gane ko wa illa da in ba haka ba fala kaga ai babu wani fa'ida da za samu wal atharu fi bab al-ibadat wahid shi tasiri a babin ibada guda ɗaya ne shine bara'atul zimma din kawai ko haka ba sai kuma lada da dan adam yake zai gobe kiyama amma dai babban abin da yasa yayi ibada na farko dan ya sauke nauyi da ke kansa wanda Allah ya dora masa yana yin ibadar wannan nauyi ya sauku sai ya ji shi wani sakayau babu ne babu abin da ake nema da shi in ba mutum zai tuna yanzu a matsayinsa na musulmi mai imani bai sallah a asubahi ba sai zo wani nauyin jingirin yau ko da ya cika zama a darasin nan yana jin wannan nauyin amma yayin da ya tafi ya je alwala ya zo ya wannan sallar zai ji to wannan shine tafsirin ibada da fatar din da ake yi yake faruwa kenan bayan ibada ta zama tabbatacciya an fahimta ko wa amma fil uqud amma ababi na sayayya fa kullu aqdin lahu thamaratun khalsa kowane kullace ce ne ya ta hulkatayya yana da tasirin sana ban falbai'u idan ka dauki kasuwanci matsalan samaratuhu babbar fa'idarsa shine na kallon mulkiya eh, tiratar mulki daga wane ya koma hannun wane ba ruwa ne yana da kuɗi ba da littafi kuma lallai yana son littafi da aka karanta kasuwanci sai ga mai littafi da ruwa ne na son kuɗi sai littafi amma ba da kuɗi shi kuma lalle yana son kuɗi da aka karanta kasuwanci sai samu ka gani ne na karnu mulkiya da wal mulkiya kan take min fulan ila fulan wannan ita ce tabara da dan adam ke samu a bada hukuku in kasuwanci ne wani ah, wani ijara abin amma fa'idar da ake samu a babin ijara shine ne istifa'ul manfa'a kuwa amfani da adar muta'akkidai gaba daga cikin masu kullu bulsaya ni ina san ina san in samu amfani na aje a yi mun aiki a gona ta wacce kakul ajar da kuma tabbatuwar lada da akar da sai bangaren ina san kuɗi ba da su ni kuma ina san a yi mun noma ba zan iya zuwa in yi da na ba ma ina da kuɗi to lokacin da muka yi yarjejeniya zo ka zo mai mun daidai wuri kaza in ba ta kaza kaga anan gurin ana uridu an astawfi hadhihi al-manfa'a ina son in samu wannan amfani shine gudar da ake da gonata shi kuma yuridu an yastawfi al-ajr yana son ya samu mai lada ko sakamako na aikinsa a waje na idan ya yi aikin baki to kaga wannan shine tasiri da ke cikin babin ijara wato asar a babi na ijara shine istifa'ul manfa'a wa istiqam al-ajr amma wato tasiri ko a babin albai wa shira shine mai nakallu mulkiya wato kowane akad yana da amfanin sa na daban kaga a babin aure kuma ba zai zama zuwa sai na kalar mulkiya ba don lokacin da ka ba da sadakin mace ka mallake ta ne kamar gobe kuma ka iya sayar da ita ba ka bane ba a wannan lokacin ka bayar da sadaki da annaka dalilul istimta biha ita kuma ta amfani da wannan sadakin fi muqabil istimta ika biha ina fata mun fahimta fa anta tastawfi al-istimta wa hiya kuma tastawfi as-sadaq wannan sadaq din ai mal ne da ta karfa wanda za ta yi wani amfani wa in kana hiya fi nafsi lokaci tushafiruka fi istimta tare da cewa ta karfi sadaqi sannan kuma za ta amfani da kai ah, idan an zo saduwa tsakanin mace da namiji namijin da kadai ke jin daɗi ita wata jin daɗi ko wanda jin daɗi amma tare da haka za ka bar. to amma kuma ah, kun yi musharaka kafin istimta kai kuma ka bada kuɗi ma'ana ta samu mai kenan kuɗi a cikin ku waya wa wa riba don maganar ta magana ce wanda suke mushtaraka maslaha ce mushtaraka bai na gawa bai na ha domin inda miji zai kyale mace bai kusance ta ba ita ma za ta haka ita ma inda za ta yi kudurdune ta hana ce saduwa da shi ma zai idan lokacin saduwa ta auratayya kowa yana da maslaha ba ma ta haka ka ba da sadaki to bai kawo haka eh shari'a ta ta ce haka amma idan wani ya tambaye ka wanda shi ba musulmi bane ba ruwan da ayar ko hadisin ka shi ba ruwan da ayar ko hadisin ka yanzu yana son ka talammas an ta turi an huwa ya taji minka an ta talammas da kun hikam fi zalika wa man hikma yani ka annahu yani هو كافر هذا الاستمتاع وهي انفردت بالصداقه لماذا هي تنفرد بالصلاة لماذا هي كذلك لا تنفرد الصلاة <laughs> إذا ما نتبه ما إذا ما نتبه هذا لما تنفيك هكي أكن يا يا tun da zafi ya zuwa ce wane ne mafi amfanin mutane da waye wanda ya fi nauyin hakki nan kyautu ta masa manzala ce ummuk sun man sun ma ummuk sun man sun ma ummuk sun man sun ma abuk sun yi zan تشاكلوا ka حتى في الأبناء يا فتاهم فإنت to ba haka kuma zaka zo kai na faka <laughs> zaka zo kai na faka ka ciyar ka ba ta wurin kwana ka yi kaza kaza ka da sauransu to da wannan dalilin ne ba da nake cewa a shi kenan alkhidma al dakhiliya wajibatun alal mar'a aiki na cikin gida girki shara dama koko kudin zafi tare da komai na cikin gida wajibi ne akan mutu ba mata habi ba sa ko buga wanda suke ta isani ne in ta gaba da in ta gaba ta bari an boko sun imani da wannan nafsin da take ka sama da aya cikin sura bakara suna da cikin ya yi mata ba dole bane sai girki isani ne in ta gaba ta in ta gaba ta bari wallahi wajibi ne akan ta ba wani isani shi da sai dai Islam da amfita ya ba ta gida ya ba ta abinci ina ba ta da idan an ce yana kusanta ta ato dai kusanta da ita shi kadai ya moru ita ba ta moru hada sai ummu sharak wa hiya fara bi sadaq idan la budda an takumu bi shay fi muqabil hada sadaq wa hada shay la yakunu al-wata'u wahdahu la budda an yakuna hunaka shay'un akhar حتى وإن كان الوطأ في مقابل الصلاة إذا الإنفاق والسكنى وكذا وكذا ما يقابلها من طرف المرأة ما الذي يقابلها من طرف المرأة؟ لا بدأ فإنسان وفي كل ذلك قوة إذن أي شيء في مكان جدا idan aka kwatanta ciyarwa da shayarwa da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza sai a samu dai har yanzu hiyar rabiha au hiya arba'u minka tana da riba sama da kai to ba ka da abin da zaka yi ta'alilin wannan a shari'a sai ka ce dan shi namiji mai karfi ne mace ko mai rauni shi sa sai ubangiji ya tsara haka dan mai karfi ya karewa mai rauni shi ne kawai ka'ida Allah ta'ala dafa an al-mar'a li annaha da'ifa وجاء بهذه الاحكام حتى يوصف المراه من الرجل ubangiji ya zo da wannan hukunci don ya tabbatar ya yi wa mace adalci tsakanin sarki da ina fata mun fahimta to ka karshe sai ka samu cewa mai aka wa mutum kaga wannan ba muna magana a yadda hukunci yake a shari'a ba a yadda yake a waƙi'in rayuwar mutane ba a riyaditin rayuwar mutane ina ka wani azalimi baya bada abincin baya bada tefalan ko yana bayarwa amma ya kauro wannan daban muna maganar yaya yake a shari'a tunda idan mutum idan su suka tashi zagi me suke zagi ɗaiɗaikun musulmi ko kuma tsarin tsarin suke zagi wanda kuma waye jawo a zagi tsarin ɗaiɗaikun musulman da ba sa iya implementing din tsarin a aikace ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ya kamata duk lokacin da za ka yi magana da wanda yake ba musulmi bai ko ba fahimci musulunci ba ko da babban musulmin da tunanin muturan yamma ya cika mata kwakwalwa kada ka tsaya ku bata lokaci akan zaidu da ahmad da ishaq da yusuf da wane ne da suka yi zalunci da wani ya gudu ya bar matar sai ta fule da yana yawon dandi nan gurin ya bar da ya uku da ya hudu wani ba wasu bayar Allah zai tsaro nan gurin mijin ta ya tafi Saudiya yana tun yana shirme a zauna a can gurin shekara bakwai tana zauna a nan gurin da ya uku ba su da wanda za su je wajen shi ta tambaye shi dan shi iyayen su sun mutu ya yi tafiya a can gurin a can ya samu wata ƴar da Kano ya sake aura ya sake samun wata ya sake aura wannan din kwata kwata kun ba yana waya baya ya waya ba ma tambaye ta komai irin wanda an zalima to kafin da aka ga wata wanda ta ce to kaga yadda musulunci ya yake kyawa wanda a ganin gaskiya musulunci bai sai haka ba wannan wani tasarrufi ne na wani mutum shi to idan irin waɗannan in kana malami kullum sai ka samu wanda za su gidanka wata ta zo da ya'ya bakwai mijinta ya gudu ya tafi Lagos yana tunda baki sai ka zai a nesa ba abin da ya dame shi wani ya bude ya tafi fata wani ya bude ya tafi kasar inyamurai ya zaman sa sai can an daɗe sai ya dan zo ko kuma ya dan aiko wani abu ya zo cikin dare kuma ya tafi da Ka kaga wannan hotar rayuwar da musulmi suke bayarwa daban da yadda musulunci ya tsara cikin qur'ani da hadisi ana kulli hal ina fatan kun fahimci wadannan ababan wal batilu wal batilu lughatan bay'an wa khasran wa khusran wa khusran wato daga khasira yakhsaru kusran ko kusranan kenan al kusru hasaran kenan wal batil lughatan al zahib baya'an wa kusran idan an ce al batil a larabci shine al zahib baya'an da abinda ya kau ya gudana a baya'an a matsayin ya tozalta an neme shi an rasa wa kusran kuma an yi hasararsa to shine al batil wa bila an an tahayyul كما ذكره المصنف فهو الذي لا يتعلق به نفوذ ولا اعتداد وذلك بأن يختل شرط من الشروط أو يوجد مانع من الموانع amma a islami idan an ce albafin shine aksu wato kishiyar sahih kenan kar ku manta as-sahih shine ne ma ya ta'allaqu wanda shine to shi kenan albatul sai zanto ne ma la ya ta'allaqu yutaddu shi abin da aka kama da kurafin mawallafin ya bayani fa huwa alladhi la ta'allaqu shine wanda gaba ba a cewa ya zartu in kasuwancin ne bai zartu ba in ibada ce ko ba a kirga cikin ibada ba wa zalika hakan ko yakan faru ne da an yaskalla shartun min kamar wani sharti daga cikin sharuɗa ya rushe a cikin wannan kasuwanci a wuyu da mani'un min al-mawani ko kuma sharadi ya cika amma kuma an samu wani mani daga cikin mawani na siha da ya iya wasu sharadi ya cika amma kuma an samu wani mani daga cikin mawani na siha an gane ko kamar yanzu zani kasuwancin da muka watan ta ɗazu kaga an samu cikin sharuɗa gani zan sayar da littafi ga ka kana da kudin littafi ya tabbata wannan littafin mulki na ne ya tabbata wannan kudin naka ne na faɗa maka farashi ka amince ka bayar na karba mun riga mun rabu ka kasuwanci ya riga ya zartu to amma kaddara mun yi kasuwancin a wannan sifa amma mun yi shi a daidai lokacin da an riga an gama kiran sallah a masallacin juma'a liman ya hau kan mimbari ya fara inda alhamdulillah muka yi wannan kasuwancin ko ka babu sharuɗa na karɓar kasuwanci sun cika amma idan an samu mai mali min al mawali wannan mali din ya haramta wannan kasuwanci ya rusa kasuwanci gaba daya yanzu idan an yi wannan kasuwanci hal huwa sahihun an batil kuma batil saboda mai liwujudu mali min al mawali da an samu wani mani daga Allah mani daga cikin al mawani to shi kenan kasuwanci ya riga ya rushe kenan وفي الباطل لا تترتب الآثار على الفعل وفي الصلاة لا تبرأ الذمة ذمة المكلف ولا يسقط الطلب وفي العقد لا تترتب لا تترتب الثمرة المقصودة من العقد على العقد. ممتاز. wato idan aka samu fil batil shi a cikin duk abin da aka ce masa batil la tatarattabu al-athar ala al-fi'l tasirin da yake biyo bayan aiki din babu shi yanzu fa fi salati idan sallah ce mutum misali ne ta za ta bar wa zimmatul mukallaf ah, wato zimma ta mukallaf ba ta barranta ba kenan har yanzu ana neman ka da mai da yin wannan sallar an fahimta ku wala yasu salat nema na cewa zo kai sallar har yanzu bai sauka daga kanka ba saboda da an samu wani mane daga cikin mawane da suka hana a karɓi sallar wa bil aqdi in ababin saye da sayarwa ne kuma la tatarattabu thamara al maqsud min al aqdi al aqdi amfanin da ake son a yi kasuwanci don shi yanzu baka same shi ba kai ka samu amfanin ka mallaki kuɗi shine na karin mulkiya wancan ya sami haja yanzu gaba ɗaya wannan amfanin ya rushe da an ce abu basin ne to yanzu kuɗin da ka samu ta hanyar wannan kasuwancin sun zaune. haramun wannan sira din da ka saya kuma yin amfani da shi ya zaune ya zama haramun ke da sunan zai bayani sai ce فإذا صلى بدون طهارة فصلاته باطلة وإذا باع ما لا ما باع ما لا يملك فالبيع باطل لاختلال شرط لاختلال شرط الصلاة والبيع. idan mutum ya sallah ba tare da sahara ba ai sahara sharfi ce daga cikin sharuɗa na ne na sallah sai sallah ba tare da sahara ba kaga salatu batila ba za mu ce bakariya sai mu ce batila ko da ta cika siffa na sallah ga ruku'i ga ajanu ga jirsatul istiraha ga qira'a da tajwidi da gunna da komai da komai na sallah da batila eh, da ku gudana shartan min shurur wa idza ba ma la yamliku fa ya batil haka kawai mutum ya zo dauki wannan qur'anin kaga wannan qur'anin wakafi ne da masallaci sai wani zai sayar da shi wannan baitin ya zo mai batil ma'ana kudin da yake ya ta haramun ina ba dan fahimta kuɗin da ya biya ta haramun da annahu ba amala ya sayar da abin da baya mallakar sa da kaida ba ka sayar da abu sai wanda kai kake mallakar sa ko kuma ya zanto an anta ma'azunun fihi an ba ka izini je ka sayar to kaga ai daidai da kana mallakar sa kaga ka ji sabon ku yanzu ya shiga fitar kenan mun bar da fiqh matsalar ku kenan babu yanda za a zauna lafiya ko sai an koma yanzu ya hankalin sa ya tafi zuwa ya fita daga nan gaba daya ya koma kan can wanda ya saya biye hukuncin sa muku ba da muke magana ba yanzu wannan bai din yayi ko bai ba shi ne ya zama basu kenan wancan ba ruwan yanzu ba mu san me hukuncin sa ba tunda ba wannan darasin muke aha da salati shartu salati wal bai dan lokacin da mutum ya yi sallah bila tahara istalla shartun min shurutus sana lokacin da al-insanu ba ma la yamlik istalla shartun min shurutul bay to shi kenan al-bay'u batil wa salatu kadhalika batila sai ce ne walau salla naflan mutlaqan fi waqti nahyi فالصلاة باطلة أو باع بعد النداء الثاني يوم الجمعة على وجه لا يباح فالبيع باطل على القول الصحيح كما نص عليه القرطبي في تفسيره وذلك لوجود المانع yace idan mutum ya sallan nafila mutlaqan wala salla nafilan mutlaqan an-nafil shi ne nafila da ba ta da sababi kamar kawai kana zaune a cikin masallaci an yi sallar la'asar da kai kana zaune a cikin masallaci kana karatun qur'ani ko wani abu can wajen karfe biyar da rabi ko shida sai kawai ka tashi ka ce za ka yi ta wata nafila wurin da yi sallar nafila ko raka a biyu ko uku kaga wannan lokaci ne ne na na'an tun da kana zaune a cikin masallaci wannan lokaci ne ya ta bamban da wanda yanzu ke shigo masallaci shi wanda ya shigo masallaci yana da sabon yana da kulul masjid lakin anta mawjudun fil masjid منذ زمن بعيد الآن فقط تريد أن تصلي kaga anan gurin kai yanzu ba za ka ba da an riga an hana ka an fahimta ku to shine walau kullu nafalan mutlaqan fi waqti nahi idan mutum ya sallah ta nafila mutlaka wanda ba ta da sabab a wani lokaci da an hana ta salatu batila sallah ta zama rufi yau mai juma'a ko ko mutum ya sayar da wani abu bayan an riga an kira na biyu a ranar juma'a ala wajhin la ba ya sayar da abin ta fuskar da bai halatta ba fal ba batil wannan kasuwancin ya zama rufi sai ala kaula sahih bisa ga zance sahihi kama nasta alaihi al-qurtubi fi tafsirihi كما يذكر في نفس انتحكا حتى المتاجر لتفسيري آه، وذلك لوجود المانع من الصحة دا أنت ما أبن دي أحنا وانا إنجا نتورك أكون سنتفرين والباطل والباطل بمعنى واحد على قول الجمهور إلا في مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل وأظهرها مسألتان الأول الحجم wannan wannan abin yana da mahimmanci saboda sanin amfanin usul fiqh fa wato kamar kana karanta yare ne na malaman fiqh usul fiqh yare ne na malaman fiqh to kowane fanni ba ka fahimta ka sai ka san yaren masu wannan fannin idan ka ɗauki littafin fiqh kana karantawa baka karanta da fiqh ba to kaga ana magana ne da wani yare daban kalmomi suna da istilahat nasu a wurin wannan malaman ko da ka san ma'anarta a larabci baya wadatarwa sai ka san ma'anarta a a islam to shi kuma islahi kowace al'umma tana da islahi dan islahi shine yaren ilimi na kowane fanni ina fata mun fahimta yanzu kaga lafazin al-hukm a luganci ba shine al-hukm a islahin fuqaha ba sannan lafazin al-hukm a fuka fuqaha ba shine al-hukm a wajen malaman nahwu ko malaman balaga ba duk suna da islahat Akwai ce kowane fanni zaka karanta sanin yaran masu fannin yana da muhimmanci to kaga anan gurin yana so ya bambance maka tsakanin albatil da alfasil bai bambance tsakanin albatil da alfasil shine zai bayani sai ce wal batil wal fasil bi ma'anar wahid da albatil da alfasil ma'anar su ko ka ce haza sai on fasil ko ka ce haza sai on batil ala kaulin jumhur a bisa garancin mafiya yawan malamai wanda ya nuna ko wadansu daga cikin malamai da suke bambance tsakanin batil da kuma fasil illa fi masail farraqu fiha bain al-fasid wal batil sai waɗansu matsaloli wanda malamai suka bambance cewa to a wannan matsalar akwai bambanci da idan mun ce fasid ko idan mun ce batil amma a galibin masail da al-fasid da al-batil din ma na su daya sai cikin waɗansu matsaloli kaɗan farraqu fiha bain al-fasid wal batil wanda sun lallabe bambancin da ke tsakanin al-fasid da al-batil cikin su wa ashharuha mafi shaharan waɗannan matsalolin da aka bambance tsakanin albatin da alfatu cikin su mas'ala ta ne sune matsaloli guda biyu ga suna al-awwal fil hajj al-awwal wal batil ma zadda fi an islam fa al-awwal wa yalzamu al يفسد wa يفسد thani ويلزم الاتمام وفي ihramuhu wa yalzamu al-khuruj minhu wa وفي أبعد الحج سكن بالفاسد متجه الى الفاسد ما وقع فيه المحرم قبل التحلل يضم في كذا ما تستار قبل التحلل الاول ثم كان يزوي يجيب على ان صلى يقصد لما تفسك عبين يزوي يجيب أرانا أرانا بقى صلى أرانا قوم الوجه أرانا بأيك يجيب لينكاب أسير صواب الإصابة ودوم كمان بغير كاد لما تفسكين أيك هذه كاسم يزوي ون من تحلل دم بس يحبه فاسد to idan sun ce fasik din nan mai suke nufi abin da suke nufi da shi shine wato yaqtul hajji hajji sa ya riga ya rushe wani zaman isma'il sannan dole ne ya cika aikin hajji a haka ba zai cewa rushe shi ne ba zai fita daga cikin aikin hajji haka zai kara sake amma sai ya kwanda cewa aikin hajji ya ne ya rushe shi kira mai zuwa ana nan ana bin aikin hajji dole sai ya biya in ya zama dama shekara mai zuwa to in bai bawa wata shekara har yanzu ne da shi da wanda bai taɓa yin aikin hajji ba da yake saboda mai saboda tsaro da matarsa kun gane ku to amma idan sun ce albabin ababin aikin hajji suna cewa maddar da fihi anil islam wannan idan an samu mutum ya ridda ya bar musulunci yana cikin aikin hajji ya aikata wani aikin da ya ridda ya bar musulunci an gane ku to to kaga wanda ya ridda ya bar musulunci na farko da aikin hajjinsa ya rushe ya mutu ihramin wato ihramu ya riga ya rushe wa yanzu mun kuro da kuma dole fitar da aikin hajji bare zai karasa ba dan da amfanin karasa shi a wajen sunna shi ba musulmi bane ba ba da amfanin karasa wannan zai karasa dan shi musulmi ne wannan ko bai karasa ba da shi ba musulmi bane to kaga a wannan matsala tarrafu bainal fasik wal batil don matsala ta biyu الثاني في النكاح فقالوا الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي والباطل ما أجمع العلماء على بطلانه كان المعتدة أو أو لسان أو لسان خالفته والله أعلم. هذا أباد الأولية سكن في هذا نكاه مفاصل لذلك نفي ما اختلف العلماء في خطابه dukkan auren da malamai sun yi sabani kan cewa ya rufe ko bai rufe ba in ka ɗauki ra'ayin wanda suka ce ya rufe to ba za ka ce masa basin ba sai ka ce fasin kan nikahin gida wali kuma a tsalla aure ba tare da alwali ba an gane ko kasan jumhurin malamai suna ganin aure dole sai da wali tunda manzo Allah ya nasarta la nikaha illa bi waliyin wa shahidai adil yan hanafiya suna ganin za a yi aure ko ba wali mace na iya aure da kanta a iya bayar da kanta kaga wannan rikici ne mai yawan gaske <laughs> idan idan idan mutanen musu san wannan fasara ai za su yi banda da yawa yasa wani ilimin in ba a wurin auren da ilimi ba da amfani ba mutum ya fade don idan ka faɗa sai ka ko wadansu cikin abin da ta sun ka san akwai masu ra'ayi in dai magana in dai mas'ala wani malami ya taɓa faɗa to kawai addini sai kawai addini ta kai. ba wanda suke da wannan farnar a duniya irin su gazali irin su karbawi malaman malaman musulun nan da yan sudan in dai mas'ala wani malami ya taɓa faɗa to za su sa cikin doka kawai idan ka yi magana sai ai muna da salaf akan ta kawai kana da salaf a ta ko da salaf din ba da hujja ai al-hujja fi ma qala lahu fi ma qala rasuluhu la fi ma qala Abu Bakr aw Umar فأبو بكر إذا انفرد برأي يخالفه الصحابة لا يسد بقوله وعمر لو انفرد في مسألة برأي يخالفه بقية الصحابة لا يسد بقوله to ballantana kuma wani mutum dona abubakarin dona umarin fil mustawa bi marahil ba ma mata takala ɗaya ba tsakanin shi da su wajen falla mata takala ɗari ga wan fara da jira'i min al-harati kenan to kaga wannan shine abin da malamai suke kira tasabbu'ur ruha wato bin arha a cikin fatawa da an zo an yi sabani sai ka zo sai ka fi sauki sai ka dauka shine tatabbu'ur rukhas shine wani malamin ke cewa dukkan wanda ya tatabbu'ur rukhas istama fi sharri kullu dukkan sharri to ya ta tulakan sa ah, yanzu idan ka zo ka ce za ka bi duk waɗannan an zo a bagan alwala shin niyya wajibi ce ko ba wajibi ba ce jumhur sun ce niyya wajibi ce saboda mai inna mal amalu bin niyyat wal wudu wa amalat idan la budda min an-niyya hanafiya sun sun ce niyya din nan ba wajibi ba ce ba li anna al-wudu tahara wa nazafa laysa bi ibada idan za ka yi wanka na sanya jiki kuma sai ka kulla niyya to haka alwala ma ai eh, tsafta ce ba ibada ba ce ba haka ba bukatar niyya kaga sai mutum ya dauki wannan kaulin ya gina shi a matsayin kauli kaga sai barna duk kowane babu sai ka irin waɗannan aradan to barnar da mutum zai so akwai waɗanda wato suke ruduwa da irin wannan a cikin azan akwai abu guda biyu abu na farko shi gani yake rena da magabaci abu na biyu ko mutum zai kawo sabon abu wanda jahilai da su gane ba sai ka lalle wani malami ne kaga da duk muna tsammanin kaza kaza ne ashe ba kaza bane ba <laughs> sai da sauran su to wannan sai sharri mai yawa sharri sharri mai dan yawa yake tazo kai. ina ba ta fahimta a takaice dai maktalaf ulama fi fasadihi kan nikahi bila wali wal batil idan sai al batil ma ajmal ulama ala butlanihi abinda duk malamai sun yi ijma'i rusace ne kan nikahi mut'a kaga kalli ah, ka kalli motar da kai kamar auren mace wanda take cikin idda duk malamai sun yi ittifaki cewa auren ta haramun ne sannan cikin idda aure kafin kamisa ko mutum ya auri mace ta biyar kowa yadda da mutum ya ya kulla aure muka ce wannan mata sanarwa ce aka ce ta biyar to za mu ce kafin batin ko fatin batin ala tul za mu ce batin domin duk an yi ittifaki akan lalataccen aure ne da haka ba za ka tsaya ba ka ba ta lokaci akan sa ba wa alaikum salam to wannan a bayan ce idan alfaq da dama ai ba a ya ginu ba amma wancan ya ginu an samu malin kaza ko bambanci idan an ce in fasaka nika da dama tun lokacin bai ginu ba amma waɗanda suka yi suke ganin ya ginu sai su musu ah, ai rusasshe ne tun farko ma bai kullu ba amma fasik ya kullu amma an samu malin to kaga akwai bambanci kenan wa alaikum salam a'a ba wai ta titi ba ne ka lura kawai wannan istilahat ne yaran su ne suke faɗi haka su so gada dama su faɗi haka dan ne zaman to abin da suke communication zuwa tsakanin su malamai eh, amma ta fuskar ma da eh, na madlul da duk ma'anar su ɗaya ne amma dai su a istilahi sun bambance hmm? Aa ba wai za a iya gyara shi ba gane islahin da ya faɗa nan shi zaka dogara da shi sama da komai abin abinda an yi sabani akwai su ko babu waɗansu sun ce eh yayi waɗansu sun ce bai yi ba in ka ɗauki ra'ayin bai yi ba to ba za ka ce masa batil ba sai dai ka ce masa me amma idan an ce batil abin da duk sun yi ittifaqi bai yi ba kwata kwata eh alaikum salam yanzu misali da suka aure bila da kashin da aka ce fasid idan mun ɗauki maganar ta cewa abin da za a iya gyara shi to ya zaka ka gyara shi aure ba tare da wali ba mutum ya aure mata ba tare da wali ba ya tafi akan hajjin ahnaf ba wali ita ta zo ta auren masa da kanta kuma ya karba to shi kenan suna zaune a haka ya zaka ka gyara shi <laughs> amma wani maganin gyarewa dai in dai ka tafi ra'ayin jumhur cewa la nikaha illa bi wali ma'ana za ka rushe shi ne fa ya rage na shin abin da suke sun yi zina sai ce saboda shubha ba za ka tuhumce su da cewa sun yi zina ba shi ne sun gino akan wancan zancen suna tsammani na dalili bayan bayar da dalili to amma dole a nan gudun kaga ta je ta yi istibra'i sannan a zo a sake sabon ɗaurin aure kaga ba gyara ce ba rushewa kai ka sake dan gyara kana cikin tafiya ka gyara yanzu sallah idan mutum ya kare ko ya rage ai zai kara ta hanyar zai gyara ta hanyar mai sujudu sahu sai zaka gyara masa ba ta ya faro sallah daga farko ba yawwa yawanci sai ka zama mutane suna cewa gyara aure to to ya ake a gyara aure din shine magana fa da ma'ana na dadin ya kullu yanzu gyara shi za a yi <laughs> na na jin ka hmm. ai wannan kuke ne almanar cikin wasu da na cikin usul suke bayan dan na tambaye ku abin da kai ba da ku rike ba ku zo kuna mun wata tambaya sallar juma'a ba wanda zan ansa wata tambaya a waje kuma wato kuna da matsala fa malam malam Muhammad Sani yanzu Allah ba da fitowa da shi kun dina fitowa da shi ina yake Allah da muke rubutu eh ba wanda ya tambaye ni ba wanda ya sani ban san ma wanda ya basu ba a'a sai suke ganin ne ni kuma sai dai banza da ku kun san dai cewa rubutun na kan Allah ya taimaka wajen fito da ma'ana ne ta ba kusa ba to daga kun shiru kun kyale a ah, me kara ki? ni ba ma san wani ya zo a dauka ba ni yanzu ne nake sanin cewa an dauka da kuke faɗa yanzu amma ni ba ma san an dauka ba ba ma san an dauka ba to kaga anan wurin dan me zai ba su ya kamata shi ka faɗa mai gadin da izinin ba za mu ci gaba da wannan ba sai kun zakaran duka wannan wallahi idan kuka zo na yi tambaya na fahimci cewa gaba ɗayan ku ba wai mutum ɗaya ba na fahimci cewa ba ku ci saba'in cikin ɗari ba wallahi ba za mu ci gaba da karatun ba kun ji na rantse muku ba su lokaci ne kenan a cikin ku sai zaɓi mutum biyu ko uku an ba su wani lokaci na sirri da za mu rike yi wanda na san daga gaske amma ba za mu tsaya ba su lokaci ba wannan lokacin yana da tsada ku bar unguwannin ku waɗansu akan keke waɗansu a motar haya wani ya kona mashin ɗin eh, mai na mashin haka kawai kuma akan abin da bila fa'ida bala majjanan bidon fa'ida معنى هذه الأنفاس التي نتنفس بها نحن مسؤولون أمام الله حتى هذه الأنفاس لأنها من النعم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ina ganin ya kamata mu zama gaskiya sama da muke yanzu ya kamata mu zama amma yanzu wannan ku ɗauka cewa shafi nawa kenan daga farko zuwa nan inda muka tsaya shafi arba'in da takwas ɗin nan kaga ai ba ma dukansa bane tunda akwai mukaddima kila ba lalle bane samu yin tambaya duka dai duka mu ɗauka shafi arba'in da takwas ɗin nan wato gaba ɗaya zan zo ne zan tsaro tambayoyi in zo mu yi su kowa ma idan yazo dama zai linke littafin sai ya haka da shi kawai ya aje ya zama ido ka ba an da zai abin babu laifi ka dauke ka sai ka rike idan ka zo ta fa'ida ka rubuta amma dai kowa zai rike littafin haka sai mun tattauna in na fahimta a cikin darajar da zan bayar na ansar da kuka bayar in na fahimta kun ci cikin cikin ɗari zuwa saba'in cikin ɗari to dan an faɗa talatin wannan babu laifi ina fata an fahimta in na fahimta kuma cikin tambayoyi goma da za su zo bakwai daga cikin su mutum biyu ne ko uku suka ansa to kaga wannan mutum biyun ko uku su ne ɗaliban karatun kawai sauran kawai da rage ne hakikanin gaskiya yana ga mm, bai kamata mu bata kan lokaci da yawa ba wata kwata bai kamata mu yi wannan bai mai wannan bai ba kan mu adalci ba bai ba kan mu adalci ba lokaci yana tafiya sosai da sosai a cikin rayuwa lokaci yana tafiya mai yawan gaskiya an kamata yan masallacin turayen da suke ta rikici da ni akan in ba su rana daya a wata lokacin da dawo daga jami'a ban fara yin karatu a ko ina ba ai san na yin karatu daga can sai masallacin unguwar mutum ina yiwu da sauransu amma abin da ke faruwa shine duk karatun da muke yi waɗanda muke ganin su ya kamata su mai da hankali ba ta zuwa ko in sun zo muna karatu suna daga wajen masallaci masallacin gadon kaya mutane ba sa cika cikin masallacin amma na yadda cewa waɗannan daga gaske suke wallahi na yadda cewa eh waɗanda suke lokacin nan daga gaske suke kai ka san lokacin da muke karatu da da ku wanda muka yi na alkawaidul musla da na menene da na adab lokacin mutum nawa ne abdalla rabi'u kai malam salisu shehu wane ne fuskokin da zan iya rike ba su da yawa wannan kashi na biyu ne masu ko yawa ko na su adam da na su abubakar na mutumin kwatano to kaga har yanzu bana manta da abubakar wallahi har yanzu bana manta da abubakar ko abin nan san za a dade manta da shi da shi da sunusi wanda har ya je madina ya yi digiri din sa ya jawo masa safata san ya dawo yana abin nan sauran har yanzu da misali adam mai magani da abubakar na kwatano da um, shi malam sunusi da sauransu wallahi bana manta da su har yanzu har gobe bana manta da karatu sukan da muka yi da su saboda ka da ɗari bisa ɗari zaka yadda wannan ne musamman abubakar nan ko da lokacin da wannan karamin exercise sun sa ba wata fa'ida da za a faɗa ta kowane fanni sai bai rubuta ta ba in kuma ya rubuta zuwa zai sai ya haddace ta wata rana kuma zai zuci da Allah malam ina da bukatun wani lokaci kaza kaza kaza wani lokacin zan yi tafiya sai da shi a mota daga nan zuwa Kaduna ko daga nan zuwa Wuri sai ya ta karanto waɗannan ababen ina masa ƙarin bayani ko sani waɗansu ababen ni na sai na tafi da littafin sai to buɗa nan gurin koje kai kotu kofi nan gurin koje kai kamin saboda nan yana da gaske ne yanzu aikin da yake na da'awa a kusurwa ba kankani bane ba abubakar yana kokari sosai da sosai abubakar aikin da yake ba kankani ba ta fuskar da'awa